barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin <clears throat> al-shaikh ahmad muhammad ahmad bakadir al-amudi allah ya kare shi wadda ke wannan jami'a ta tarayya ta garin lafiya a nan jihar nasarawa a wannan yammaci na alhamis 23 ga watan Ramadan shekara na 1447 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yayi daidai da 12 ga watan uku shekara na 2026 a kalandar miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan wannan kuma shi ne majalisunmu na 23 kuma shi ne na 144 a tafsirin suratu ali imran muna tafsirin aya na 139 eh, za mu ɗora daga inda muka tsaya jiya da fatan allah madaukakin sarki mana jagora kafin na akwai tambaya guda biyu da za mu amsa mai tambaya na farko ina cewa tambaya ta ita ce assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce malam idan an kira suna annabi eh, muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah shin za a yi salati ne ko ba za a yi ba na'am yana daga cikin abubuwa da allah madaukakin sarki ya umarci mummanai su yi a matsayin girmamawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne cewa su yi masa salati Allah maɗauki sarki yana cewa ya a inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima lallai Allah da mala'ikunta suna yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati ya ku mummunai kuma ku yi masa salati sannan ku yi masa sallama matuƙar sallama wannan sai nuna wajibcin bin wannan umarni <coughs> malamai sai suka yi ijma'i akan cewa wajibi ne kowane musulmi ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati so ɗaya a rayuwarsa idan kai wannan so ɗayan to ka sauke wannan farilla ɗin sannan shi annabin sallallahu alaihi wasallama da kansa ya faɗaitar a babin girmama shi da ladabi a gare shi cewa a yi masa salati a duk lokacin da aka ambace shi har yake cewa bakilun bakilun bakilun man zukirtu indahu falam salli alai wato marowaci ne marowaci ne marowaci ne wane ne wannan ce wadda aka ambace ni a wuransa amma ya ƙe man salati sannan ya zo a wurare da dama da ake son a wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati to ɗaya daga cikin shi ne duk lokacin da aka ambace shi to idan an ambace shi a cikin sallah ne kamar a ce mai karatu yana karatun alkur'ani <coughs> sai zo inda ake ambata annaba alaihi salatu wassalam da sunansa a alqur'ani kamar wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wai da zamu zo mu karanta insha Allah ko muhammadun rasulullah ha kuma nuzila ala muhammad hmm? ya wa ومبشرا برسول يأتي min بعد اسمه أحمد idan kana karanta wannan cikin sallah. ko kana bayan liman ya zo ya karanta waɗannan inda akwai ambatin suna annaba alaihi salatu wassalam salatu. za ka yi salati a cikin sallah ɗin malamai sun yi saɓani dangane da wannan malaman shafi'iyya sun tafi akan mustahabbancin yin salati ma'anar sallallahu alaihi salama ko da a cikin sallah ne in ka ji an ambace shi dalilin su shine wannan hadisin da muka karanta muku da annabi ce bakhilun bakhilun man zikirtu indahu falam yusalli alayya marauci ne wanda aka ambace ni auren sa bai man salati ba <coughs> suka ce annabi ya bar abin a buɗe bai keɓe wani lokaci ban da wani lokaci ba mun gane ko malaman malikiya sun tafi a halaccin yin haka din kana sallah aka zo kiran suna annabi ko kai ka faɗa a matsayinka na liman ko kuma mai sallah ko a matsayinka na mamo kaji suka ce halalu ne in ka yi ba matsala idan ba ka yi ba ba matsala amma in za ka yi ɗin suka ce to ka yi shi a sirrance malamin malikiya suka ce ka yi shi a bane ka yi shi a kada ka ɗauki hankalin sauran masu sallah ko wani ya ɗauka sallallahu alaihi wasallam ɗin yana cikin ayan alkur'ani ɗin su ko dalilinsu shi ne ba a samu ba annaba alaihi salatu shi da yake karanta alkur'ani cewa ya zo da ya zo don karanta wa ma muhammadun illa rasulullah ya tsaya ya yi salati ba a samu wannan ba sawawun a sallan farilla ko a sallan nafila ita kuma salla ba ka yi mana ba cikin ta sai abinda aka ce ke sai abinda aka ce ke mazhabar anabila suna da riwaye guda biyu riwaye na farko kamar maganan shafi'iyya mana za a iya yi riwaya ta biyu cewa ba za a yi ba wannan kuma shi ne mazaban hanafiya cewa a cikin sallah ba za ka yi za ka taurara ne kawai sauran mazaban guda uku ba sa bata maka sallah amma an hakaito daga ahnafin cewa in kayi haka ba kayi ƙari a cikin sallah da gangan wannan kuma yana bata sallah a sheik abdulaziz ibn baz a fatawansa yake cewa za a iya yin salatin amma yadda malaman malikiyar suka faɗa a sirrance kuma kada a yawaita kada a yawaita kada kowace sallah an ka tashi sai ka nemi inda akwai muhammadu rasulullah yake ka karanta don ka ce sallallahu alaihi wasallam ya ce amma shi ma wannan so samu ne ya zanto za a yi shi ne in a sallah ne na nafila menene hujjansa yace ya zo hadisai da dama annabi alayhi salatu wassalam in yana sallan nafula. in ya zo wajen addu'a ya yakan tsaye addu'a in ya zo wajen neman tsari ya yakan tsaye nemi tsari isti'aza amma hakan bai zo a sallan farilla ba saboda haka in sallan farilla ne to abin da shi ne kada a yi wannan malamin mu professor Muhammad Sani Umar Jallabo yana da fahimtar cewa kasancewar sallah tauqifiyya ce sai abinda aka sa kake yi to wannan baya cikin mawaqin da yazo annabi alayhi salatu wasallam ya ce ai masa salati a ciki kuma ba a samu yayi ba ba a samu sahabbansa sun yi ba don haka yana ganin ba za ka yi wato ainihin ah, salati ma annabi a cikin sallah ba a duk wani yanayi wajen sallah da ya halatta ka yi wani magana to za amma sallar da aka ce ga abinda da ake so ka faɗa kawai to ka ɗaita daga abin um, ka tsaya inda aka tsayar da kai saboda sallah uh, tauƙifi ne almuhim uh, abin da ya fi shi ne ka saurara ɗin idan ko har ka yi ɗin ba zai ɓata maka sallah ba kamar yadda sauran malamai shi ke gani wallahu alam sai wannan mai tambaya yana cewa assalamu alaikum malam barka da haka Allah ya karbi ibadunmu ya kuma yafe laifukanmu Allahumma amin tambaya ta daya <coughs> malam kamar yadda na sani ba a yin kasaru wa sallar juma'a kuma tafiya ta kama ni ranar juma'a sai na rasa sallar a jam'i to raka a hudu zan yi ko kasaro zan yi shi matafi sunnarsa shi ne ya yi kasaro ana yin kasaro masallar azahar ne da la'asar da kuma sallar nisha da asuba da magaruba ba a yin masu kasaro sallar juma'a ko damar raka'a biyu ce kawai wanda yake matafi sunnarsa abu guda biyu ne na farko shi ne kasaru ya haɗa azahar da rage sallan azahar ya rage tallan la'asar na biyu shi ne aljamu'u ya haɗa su banda ragewa kuma ya haɗa ko ya jam'u takdim ko ya jam'u ta'khir ko a lokacin azahar ya yi azahar da la'asar ko a lokacin la'asar ya yi la'asar azhar da la'asar haka nan ma magaruba da lisha don haka matafi ba a ɗora masa ko an yi masa mai dangane da sallar juma'a sallar juma'a ta faɗi akan matafi mana ba wajibi ne a kansa kamar yadda yake wajibi akan mazaunin gida ba don haka idan har bai yi ba to ba ba shi da laifi amma in ya samu ana yi ya bi to ta yi in ya samu ana bi ana juma'a ya tsaya ya bi to ta yi yana da kyau mu gane wannan ko so in ka hau motan kasuwa kana tafiya in direba yana da wani target an ga ana wuce inda ake sallar juma'a za a ga fasinjoji da yawa hankalinsa ya tashi waɗansu ma har faɗa suke da direba ko su tuhume shi cikin imaninsa ko su ce bai damu da sallah ba <clears throat> yaya za a yi sallar juma'a ta wuce shi a karancin karatu ne kai ba ɗora maka har an yi maka rangwamin kamar yadda aka rage maka adadin sallah ɗin to an maka rangwamin <clears throat> ba sai ka yi sallar juma'a ba amma idan ka yi takar to kaga kenan in baka samu sallar juma'a ba damar rangwamin ka shine kai kasar wa aiko to sallar azhar za ka yi duk wanda bai samu sallar juma'a ba sallar azhar zai in mazaunin gida ne raka a hudu zai idan matafi ne raka a biyu ɗinsa zai yi da fatar ka gane saboda haka ƙasarunka za ka yi raka a biyu in kuma ka samu juma'a ka bi su to shi ke tambaya ta biyu malamai ne hikima kan jarabawa da Allah yake wa bayansa na gode malam Allah madaukakin sarki yana jarumta bayansa saboda hikimomi masu ɗimbin yawa wanda sashe daga cikinsu za mu ambata a karatunmu na yau amma kafin mu je karatun ga kaɗan daga cikin hikimomi na jaraba bayi Allah ya ce wa nablukum bisharri wal khairi fitna wa ilaina turja'un ko mana jaraba ku da alkhairi muna jaraba ku da sharri بل ياتي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور shine ya halicci rayuwa da mutuwa domin ya jaraba ku waye zai fi kyautata aiki a cikin ku rayuwarka gaba ɗaya jarabawa mutuwar ma jarabawa to ya ce hikimar ya baka ya jaraba ka da rayuwa a rayuwar zaka ga waɗansu an basu tsawon rayuwa ko waɗansu za ka ga an gajarta musu a rayuwa to shi kansa wannan jarabawa ce don ka yi la'akari ka yi kyautata aiki ka san rayuwar ba za ta daɗe ba ka san watan wata rana mutuwa za ta zo wannan Allah ya ce da rayuwar da mutuwar duka jarabawa ce ya yi su ne kuma domin ku yi rigegeniya wajen kyautata aiki sannan aya ta farko da na karanta ce yana jaraba ku da alkhairi yana jaraba ku da da sharri da bisharri wa khairi fitna sharrin shine alqadaru al القدر المر a الشر الدرع wanda suke da zafi kamar wannan da muke faɗa eh, ayoyin da muke karantawa an jarabci mummanai a yakin odu an ci nasara a kansu ko? hikimar ita ce kaga wannan jarabawa ce na shari'a ko? hikimar anan shi ne kamar da za mu zo mu faɗa shi ne a yi musu bayanin cewa haka sunar Allah yake saboda haka kada wannan jarabawan ya sa su yi ƙasa a gwiwa su ci gaba da jihadi nan gaba Allah zai ba su nasara za mu zo mu faɗi hikimomi guda biyar a ayoyin da Allah ya ambata wani abu na biyu annabi alaihi salatu yake cewa babu wani abu mummuna da zai samu mummuni daidai da kaya da zai taka a hanya daidai da tuntube da zai yi a hanya face sai Allah ya rubuta masa lada ya kuma kankare masa zunubi da shi Waga kenan domin tsarkake mummanai da kuma rage musu zunubai da wanke su daga laifuffukansu duk wani abin da ya same ka na mummuna kai haƙuri Allah madaukakin sarki zai ba ka lada annabi salatu wassalam yake cewa Allah yana cewa duk wanda na jarabce shi na ɗauke masa habibatan ku guda biyu da yake zo Allah ya jarabce shi da makanta da makanta ya ce yayi haƙuri to zan gina masa gida a aljanna nga yana jaraba ka ya ga za ka yi haƙuri ka yadda cewa shi ne haka nan jarabawa ana yi damun a ƙara tabbatar da mummunai bisa imaninsu kuma a duba domin a bayyana ya imanin ka yake imanin na gaske ne ko dan jebo Allah na ce mana nasi man ya'budu Allah ala har fa in asabahu khairun yatma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah akwai mutanen da suke bautan Allah bangare ɗaya kawai idan alheri ya same su sai su gode ha sai sai ba ma Allah amma ranar da aka jaraba su kuma ha sai kaga sun fara maganganu sun juya akan digadigansu sun daina bautan Allah sun abinna wannan imaninsa ba ta gaskiya ba ce imaninsa ta jebo ne haka na akwai mutane da yawa da suke riya cewa su mummanai ne abinda yake Allah yake nuna wa mummanai cewa waɗannan ba mummanan gaskiya ba ne shi ne ta hanyar wannan jarabawa ɗin da an jarabaci shi za a gane ashe munafuki ne ba mummani ba ne to hikimomin suna da yawa da haka rayuwa ba za ta yiwu ba ba za ta inganta ba idan babu jarabawa kuma gwargwadon nagartanka gwargwadon jarabawa da Allah zai maka ashaddun nasi bala'an al'ambiya thumma al'amsalu bal amsal annabi yake waɗanda aka fi ananta musu jarabawa a rayuwa sune annabawa sannan sai wanda yafi kama da su da wanda kama da su da wanda ya fi kama da su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 a je yaƙi a kashe waɗansu daga cikinku hmm? haka nan kayayyakin gonanku Allah zai jarabce ku wata rana ku yi shuka ku yi hasara wata rana ma a fari wata rana gobara ta zo da wato ainihin shi kayan gonan gaba ɗaya wata rana ka yi ta wahala shukin ya ki fitowa Allah ya ce duk za mu yi muku irin waɗannan jarabawa sai ce wa su sabiri kai kyakkyawan albashir ga masu haƙuri su ne wa wanda in musiba ta same su suna tuna cewa abin daga Allah suna gane cewa jarabawa ce sai su yi haƙuri haƙurin ya za su ci jarabawa ɗin da su ce lallai daga Allah muke kuma gare shi za mu koma sai Allah ya gaya mana sakamakon su kuma ya yaba musu ya ce waɗannan suna da wato ainihin yabo ta musamman daga Allah madaukakin sarki alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah kuma Allah madaukakin sarki zai musu jin kai suna da wani tausayi na musamman da Allah madaukakin sarki zai zai zai musu haran tashin alkiyama kuma yace waɗannan suna ne shiryayyu saboda haka ba zai yi a rayu ba tare da jarabawa ba alif lam mim ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim shin mutane zato suke cewa za su kawai ce sun yi imani sai a kyale su ba tare da an musu jarabawa ba alhali an jarabci waɗanda suka gabace su sai ce fala ya'laman Allahu alladhina sadaqu wa la ya'laman al-kadhibin ai sai Allah ya san waye masu gaskiya a cikin faɗin su cewa sun yi imani kuma su wane ne masu ƙarya to Allah ya faɗi hikimomi na jarabawa din a wurare da dama kamar yadda na ce za mu zo mu ga sashe daga cikin hikimomi ɗin a ayoyin da za mu karanta su yau insha Allah tambaya ta uku malam zan iya shiga itikafi wata na da da kwana 25 ma'ana saura kwana biyar ko hudu sallah eh shi itikafi karancinsa a wurin da dama daga cikin malamai shine wato yini guda zance mafi mai karfi sosai shine cewa ana yin itikafi ne da azumi in za ka yi itikafi to ka yi azumi to kaga in ka shiga da azumi zangon azumi kuma kaga ayi wuni ko saboda haka wuni guda in kai itikafi ya yi ko kuma wani sai alalakal kwana guda ka yi yini da dare guda so idan ka yi wannan ya wadatar sai na umar yake cewa na wali salatu wasalam ya yi bakance a jahiliya cewa zai kafi a ɗakin Allah mai alfarma a ka'aba na kwana ɗaya annabi ya ce masa aufi bai nazir ka je ka cika bakancanta saboda haka ko da saura kwana ɗaya ne za ka iya zuwa ka yi kafin kwana ɗaya ko kwana biyu amma mafi kamalar itikafi shine kwana goma din a goman karshe mun fada cewa annabi alayhi salatu wassalam kana yujawiru bil ashr al awakhir min ramadan kana ya'takifu al ashr al awakhir من ramadan hatta tawaffahu Allah thumma i'takafa azwajuhu min بعده annabi alayhi salatu wassalam ya kasance yana koma ya zama masallaci wato itikafi a goman karshe har Allah ya dauki ransa sannan bayansa matansu suka ci gaba da itikafin a goman ƙarshe saboda haka za ka iya yi ba dole ne itikafi ya zanto kwana goma ba yana iya zanto ƙasa da haka har ko da kwana ɗaya za ka yi ya halatta in ka samu dama ka yi itikafi mai itikafi yana daga cikin waɗanda suka fi kowa moran gara ɓasan azumin watan ramadan saboda ya koma gaba ɗayansa zuwa ga Allah maɗaukacin sarki ba ya yanke hulɗa da iyali ya yanke hulɗa da duniya ya zanto na Allah gaba ɗaya dama Allah maɗaukacin sarki ya ce as-sawmu li wa ana ajizi bihi azumi na wani to yayin da mai azumi zai yanke duk wata alaƙa ya zanto alakarsa da Allah ne kaɗai, wannan ya fi kaiwa makura wajen mayar da azumin sa ya zanto na Allah tsantsa sannan ga salloli da zikiri da karatun alkur'ani wanda yake da faraga ya yi iya iyawansa ba tare da disturbances ba musamman in zai samu hasken lantarki a dare gabaɗe wadda wannan ah, abu ne mai kyau sai dai a kasanmu babu garanti bismillah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 يمسسكم قرش فقد مس القوم قرش مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين na'am Allah madaukin sarki yana cewa wala tahinu wala tahzanu kada ku yi rauni kuma kada ku yi bakin ciki wa antumul a'laun alhali ku ne madaukaka in kuntum mu'minin in kun kasance mummanai ne in yamsaskum qarhun idan wani wato suka ko ciwo ya shafe ku faƙad matsal ƙauma ƙarfin mislu ai irin wannan sukan ya shafi mutanen ma wato mashirikai watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas haka kwanakin suke mana jujjuya su tsakanin mutane yawmun laka wa yawmun alaika وليعلم الله الذين آمنوا kuma hakan ta faru ne da ku domin Allah madaukakin sarki ya bayyana saninsa na waɗanda suka yi imani na gaske wa yattakhidha minkum shuhada kuma ya riki shahidai daga cikinku wallahu la yuhibbu adh kuma Allah madaukakin sarki baya son azzalumai wal yumahhis Allahu alladhina amanu kuma saboda Allah ya tace waɗanda suka yi imani wa yamhaqal kafirin kuma ya shafe waɗanda suke kafirai jiya mun yi ƙarin bayani dangane da wannan ayat ta farko wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin wannan al'uluf da Allah yake wa antumul a'laun mafi ɗaukaka wato mummanai suna sama da waɗanda ba mummanai ba wannan waɗansu malamai suna cewa yana an shi ne aka alaƙanta shi da wancan sharaɗin wato ku ne a sama koyaushe da sharaɗi guda shi ne in kuntun mu'minin in kun kasance sau saboda ka mummanai koyaushe su ne a sama in ko ku ne a sama mana a wurin Allah madaukakin sarki to don kun samu wata karaya saboda kaddara da Allah ya yi da zai gaya muku hikimar da yasa yake kaddara wannan din to kada wannan ya zanto dalili da za ku raunana ko ku yi bakin ciki matukar kai ne madaukaki a wurin Allah madaukakin sarki to duk abin da ya faru da kai a duniya ba kai hasara ba matukar kana da wannan matsayin a wurin Allah madaukakin sarki to abin da zai wanzar muku da wannan matsayin auren Allah shi ne ku dawwama kan siffa ku da Allah ya ba ku na mummane ko a ayin duk sun fara da? inda muka fara karatun daga ya ayyuhal na amanu ko to matukar kuna nan a ya ayyuhal ladina amanu ne in kuntu mu'minin to ku ne fa maɗaukaka? in ku kana da wannan matsayin don mai ka yi bakin ciki don wani abu ya faru da kai wanda baka so yanzu don mai za ka raunana wajen aikin imani musamman aikin jihadi wanda na alaihi salatu wassalam yake cewa shi shine zirwatu sananin islam Shi ne ƙolin tozon musulunci Ƙolin tozon musulunci shi yasa aljihadu madin ilayau yawmil qiyamah babu lokacin da za a shafe jihadi sai dai in kun yaro ne kai ku yin jihadi hmm? kuma jihadin kala-kala ne kowanne in sababinsa ya zo dole ne a yi shi kuma kowanne yana bukatar karfin imani da kuma karfin tanadi gwargwadon iyawun don haka bai dace ba mumini ya zanto mai rauni alhali Allah sun sarki ya fifita shi kan kowa afanaj'alul na kal malakun kai da tahkumun shin za mu sanya musulmi su daidai da mujrimai mai same ku wani irin yaya kuke judgment hmm? yaya za ka daidaita mutumin da ya imani da Allah yana tsoron Allah duk abin da zai yi sai ya nemi hukuncin Allah a kai in Allah baya so ko da shi yana tsoron abin zai bari in Allah yana so ko da shi bai son abin zai yi hmm? yana harrakawa ne bisa yardan Allah yana barin abu ne bisa don neman yardan Allah duniya ba ta dame shi ba bukatarsa yaya zai yardar da Allah yaya zai sadu da Allah cikin kwanciyar hankali salon alon wannan za a kamanta shi da wanda bai ma damu Allah yana nan ko baya nan ba ko kuma Allah yana nan bai ma fahimci Allah ba yana hada Allah da wani wajen bauta bai damu abin da zai yi ya san Allah ya yarda da shi ko bai yarda da shi ba matakar son zuciyarsa kawai ta raya masa zai je afka ma wannan wannan zai yi daidai da mummini zai yi daidai da musulmi ba zai yiwu ba wanne ne zai samu kyakkyawar rayuwa shi ne wannan mummini ɗin sa Allah ya faɗa ya maimaita cewa man amila menene min zakarin aw unsa wa huwa mu'min yace falanuhyiyannahu hayatan tayyiba duk wanda ya imani yayi aiki na gari mace ko namiji to lallai za mu bashi kyakkyawar rayuwa kyakkyawar rayuwa ita ce wannan rayuwa ta mumini wanda yake cikin kwanciyar hankali komai nashi yana ganin alkhairi idan yin abu mai kyau ya faru da shi sai godewa Allah idan mummuna ta faru da shi sai ya yayi hakuri ya kuma duba gaba ya manta da baya wannan sai zanto alkhairi a gare shi shine hadisin suhaib annabi alayhi salatu wasallam yake cewa ajaba li amri almu'min fa inna amrahu kulluhu lahu khair hmm? kai mamakin al'amarin mumini mumini al'amarinsa gaba ɗaya abin burgewa ne komai nashi alheri yaya abin yake ya ce in asabatu sarra shakar idan daɗi walwala kyawun yanayi ya same shi sai amfani da wannan ya gode ma Allah waɗaukin sarki wannan ba zai sa masa ɗagawa ba ba zai sa masa jiji da kai ba ba zai sa masa faɗin rai ba ba zai sa masa nuna isa da jiji da kai ba a'a zai gode wa Allah kuma zai yi amfani da wannan yalwaɗin ɗin shi ma ya taimakawa mutane ya buɗa musu da sauransu wannan shi ne godiya ɗin kuma ya yawaita ambatan Allah yana gode masa in ko mummuna ne ne abinda muka faɗa jarabawa talauci mutuwar dangi ya nemi admission bai samu ba ya yi jarabawa ya fita da f9 duka wannan ai sharri ne ko to ba ba janyewa zai ya je shiga ba da zagin malaman ko kuma ya tsine wa makarantar ko kuma ya ci ya fasa karatun ba a'a abinda zai shi ne zai haƙuri sai ƙara ɗaure ɗamara zai ji ɗan ran shi ya ɓaci ko to mun ce abinda Allah yake hana shi ne ka ci gaba da bakin cikin don ci gaba da bakin cikin ba zai haifar kamar maka da komai ba bakin ciki ya dace kai gargwada yadda zai zabarar da kai ne ka ce ni eh, insha Allah an yi na farko an yi na ƙarshe an yi abin da ba za a koma ba sai ka ɗaure wato an yi ɗamara nan gaba sai dai a eh, bi ɗin ma ka ce kayan ma bi saki sakin da babu komai sai zanto kullum kana a eh, za ka yi haƙuri sai ka wato ainihin ɗaura ɗamara ba za ka zo kuma kana cewa wai ai an ba ni labari ha abin nan fa ai ana sayan a ma ai da kaza da ni ma na je na bayar da kuɗin nan a'a ka ɗau hanyar shaidan ka ɗau hanyar shaidan fa inna lau taftahu amala shaitan don haka bai dace ba mummuni ya zanto mai rauni bai dace mummuni ya zanto ya zanto mai rauni ba Allah ya ce antumul a'launa in kuntum mu'minin shi yasa ma annabi alayhi salatu wassalam yake cewa a hadisin Abu Huraira da Bukhari Muslim eh, Imam Muslim ya rawaito shi kai annabi alayhi salatu wassalam yana cewa al-mu'minu al khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if kullin khair mu'mini mai karfi imani karfin jiki ha ƙarfin tanadi na wato ainihin yaƙi da abokan nan gaba da kuma kare kai daga barayi da 'yan fashi da ke da wanda yake da ƙarfin da zai iya kare kansa daga abokan nan gaba kowane iri ne su annabi alayhi salatu ya yace khairun wannan shine wanda yafi alheri wa ahabbu ila Allah shine wanda Allah ya fi so min al-mu'min daif sama da mu'mini wanda yake mai rauni mai rauni a imaninsa mai rauni a tattalin lafiyansa mai rauni a tattalin arzikinsa mai rauni a kimtsawarsa na bayar da kariya ma kanka ko bayar da kariya mai al'ummansa wannan Allah yana son su saboda imaninsa amma baya son su saboda raunin kusa amma dai wa fi kullin khair kowannen su akwai alkhairi a cikin sa shine wa kullan wa'ada Allah la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu amma wa kullan wa'ada Allah al-husna dukkan su Allah ya musu alƙawarin al-husna ita ce gidan aljanna kamar yadda muka faɗa ran ɗin masu takawa ko akwai 'yan sama akwai 'yan ƙasa dukkansu Allah ya musu alkawaran maghfiratan wa janna ko maghfira da da janna annabi alayhi salatu wasalam ya ci gaba da cewa ihris ala ma yanfa'u ka dage wajen neman duk wani abin da zai amfane ka duk wani abu mai amfani a gare ka kai kwaɗayinsa ka dage ka neme shi ka tashi tsaye tsayin da wannan shi ne abinda bahaushe ke cewa Allah ya ce ka tashi in taimake ka shi ne ihris alama yanfa'u wasta'in billahi wala ta'jaz ka nemi agajin Allah kada ka gaza kada ka gaza ai mun ce wala tahinu wala ta'zanu dan ai nahi ne an sababi hima wanda shine yake cewa al'ajiz sababin surin wato wanda zai kai ku zuwa ga ku zanto kun zama gajiyayyu ba za ku iya tabakas ba wajen mayar da martani akan abokanan gaba ko kuma yin jihadi domin ɗaukar kalmar Allah Sana'a bai ce wa in asabaka shay'un in wani abu ya faru da kai yana nufin mummunan abu wanda ba a so jarabawa da mai tambaya tambaya in Allah ya maka wata jarabawa in wata jarabawa ta shafe ka fala taqul law anni fa'altu kana kaza wa kaza kada ka ce kash aida ko kaza nayi aida kaza kamar da na baku misali na wanda ya faɗi jarabawa ko ya jita-jitan ai ana sayar da grace sai ma ya da ya san za a ba shi wannan Aida ya ji ya faɗa a wancan mummunar hanya na jita-jitan in ma akwai ta ɗin ta fi muni akan ismail walakin amma abinda zaka faɗa irin wannan shine kace haka Allah ya kaddara kul qadarullah yana baka psychological strength wa ma a fa'al duk abinda Allah ya ga dama shi yake yi Allah ya kaddara hakan zai faru tun kafin ya halice ka tun kafin ma ya halici kowa da shekaru dubbai dubbai so abin da ya kaddara zai faru zai faru to in ya faru sai kai tawakkali kai da cewa haka Allah ya kaddara kuma da ma asabaka lam yakun li yukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun li yusibak duk abin da ya kuma ce maka daman ba za ka same shi ba duk abin da kuma ka same shi daman ba zai kuma ce maka ba fa inna law taftahu amal ash-shaytan saboda wannan fadan da dadin nan yana bude maka kofofi ne na aikin shaidan ha kamar da maka fara da ko ya ce da ya san zai faɗi da ya ji ya yi kaza ha ko kuma ce ai da ya shiga da expo tun daga ya ga da yawa sun shiga da shi kuma ba a kama su ba ce da ya san zai wannan ai da shi ma ya shiga da nashi miza ya ha alhali kaga wannan shiga jarabawa da miza da expo kaga aikin shaidan ne ko to ana son mumuni ya zanto mai karfi to abinda zai lamunce maka wannan karfin dai shine koyaushe ka tuna cewa kai mumini imanin naka ya zanto yana maka tasiri a duk abin da ka yi wannan za ka zanto kai ne mafifici a kowane irin yanayi al'imamul kurtumi yana cewa Allah madaukakin sarki ya girmama wannan al'umma da ya siffanta ta da irin abin da ya siffanta annabawansa Allah madaukakin sarki ya siffanta annabi Musa alaihi salam hmm, da cewa maɗaukaki ne shi haka ne innaka antal a'la ka je ku gaza da fir'auna da masu matsafansa da ya kawo su cewa su zo su gwara tsafi da kai don yana ganin kai matsafi ne to sai Allah madaukakin sarki ya ce a a karka ji tsoro ka je innaka antal antal a'la kai ne wanda ka fi ɗaukaka mana kai Allah zai ɗaukaka ka a kansu wannan sifa da Allah ya ba annabi ko sai ya zo ya ba al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin malamai suna cewa wannan ayat ta kunshi abubuwa guda biyar na farko ta kunshi hani shine fala tahinu wala tahzanu ta kunshi hani daga duk wani abin da zai iya kawo mana karaya musamman wajen fuskantar abokanan gaba na biyu ta ƙunshi albishir ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da mummunai cewa ku ne maɗaukaka, kuma cewa ku masu samun nasara ne in kun yi riko ƙyamƙyam da wannan imani kuma je mun faɗi abinda Imam al bai faɗa ko cewa an yi ta zuwa yaƙi kuma sahabbai sun ci gaba da samun nasara saboda sun yi riko da sababban da suka wato ainihin samu matsala da shi a lokacin yakin Uhud abu na uku wannan ayar ta kunshi tasliya jajanta masu habban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana ƙara nuna falala na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam hakanan ta kunshi bayani akan sababin na nasara shine shifkul iman matukar kun yi riko da imani kun tabbata ba sakan imanin ku to a koyaushe za ku samu wato ainihin nasara in dore akan haka kun yi riko da abin nan sababi na wato ainihin nasara sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bayanin hikimar da ta sa ya bari aka yi galaba a kan musulmi a ranar yakin uku sai ce in yamsaskun ƙarfi alƙarf bifatih alƙaf da kuma alƙurf bi zammil ƙaf an karanta da wannan an karanta da wannan waɗansu malamai suna cewa lugata ne kamar yadda al-tahir wa ashur ke faɗa yare ne guda biyu na larabawa waɗansu suna suna cewa qarh waɗansu kuma suna cewa qurh hmm? al-qarh bi fath al shine lugatu quraish yana nufin jin ciwo ko suka sauran larabawa kuma wanda ba ƙwarishawa ba su suna karanta suna cewa ƙurh jumhurin makaranta sun karanta da fathil qaf kuma da qirar da take ko in yamsaskum qarh amma hamza da kitai da abu bakr an asib da khalaf su sun karanta da wato ainihin bamma in yamsaskum qurhun da haka waɗansu malamai suna ganin ma'anansu guda ɗaya ne saboda bambancin lahaja ne dialect wannan suna cewa kur wannan suna cewa kar waɗansu kuma malamai suna ganin akwai bambanci cewa shi kur shi kar bi fat'i alqaf shine suka din shine jin ciwo din hmm? wato kamar yanzu a ce a jefe ku da mizar ko gornet ko mai ne ya zo ya same ku hmm, in ya same ku ba zai ji muku ciwo ba ku shi jin ciwo ɗin shi ne ƙara shi kuma ƙur a wajen waɗannan shi ne zafin zafin ciwo ɗin suka ce shi ne bambanci zafin ciwo ɗin al'imam a tsabari shi yana cewa alkar ya shafi duka biyu ɗin bai tsaya a ciwo ba ma har kisa duk ya ɗauka shi yasa ibn ashir yake cewa an yi amfani da suka ne a nan majazan amma abinda ake nufi alhaziman lati Fabatu shine karai da ta same su wadda a dalilin wannan karar an soki na suka an kashe na kashewa saboda haka hazimar ce ya kunshi sukan ya kunshi kisa din so in har wannan ya same ku a yakin uhudu hmm, to ai ba abin da za ku damu ba ne jawabin ɗin malamai suna cewa an shafe shi don faƙad matsal ƙauma mitulhu ba shi ne jawabin in na shari'a na sharɗi a nan ba in har daga ta faru da ku to jawabin an shafe ba abun bakin ciki ba ne shi ta ya ce la ta hinu wala bai dace ba kare da ta same ku a yakin ko ta zanto sababi na rauninku da bakin ciki mai sa bai dace ba shi ne faƙad matsal ƙauma ƙarhun mislu faƙad matsal ƙauma mislihi ai mutanen ma wannan al'alif da lam ɗin lil'ahad ai mutanen ma su ai mutanen su ne mashirgan maka ko su ma irin abin da ya same ku a uhud ya same su a nan malamai suna bayar da magana biyu me ya same mu shirkai ɗin shine waɗansu ce abinda ya tafe su ya same su a yakin badar ko yanzu ba in galaba akan musulmi a uhudu ba to ai waɗannan da suka yi galaba akan musulman an yi galaba su ma akan su kafin yanzu ko musulman ne da suka yi galaba akan su a yakin badar shine faqad massal qauma qarhun mithluhu ai shi ma irin wannan sukan da kisan ya shafi mutanen irinsa ya shafe su idan muka ɗauka wannan ne sai zanto Allah ya yi bayani wannan ƙarara a ayar da za ta zo nan gaba a walan ma a asabatkum musibatun kada asabtum mislaiha kultun anna hadha qul huwa min indi anfusikum in bayani wannan jiya ko wadansu malamai kuma suke cewa a ai yana nufin a yakin uhudu din ma ai a yakin uhud din ai farko musulmi ne suka fara yi galaba ba mun faɗi cewa musulmi har sun fara koran mushrikai ba mushrikai sun fara gudu ana an kashe na kashewa an kashe sama da mutane 20 da wani abu sannan suka fara guduwa har musulmi sun fara bi suna mene suna kwasan ganima so in daga baya abin ya juya ku an yi muku jina-jina to kuɗin ma a disan yaƙi kuma kun yi jina-jinan mushrikai abin da ya faru da ku ya ma faru su ma da su a yakin uhud ɗin ba kuma wannan Allah ya faɗi shi ma a suran za mu zo mu gani da yake cewa wa kuma sadaqakumullahu Wa'ada in ta tahussunahum ay taqtulunahum da izini. ai Allah ya gaskanta muku alƙawarinsa a yayin da kuke kakkashe su da izininsa mun ce alƙar ana ya shafi cutarwa da kisa ɗin ko to Allah ya ce ai kuma kun yi musu haka a yakin a yakin Uhud din to ko wannan ko wannan duka biyun ba ta cin karo da juna in muka fassara cewa ana nufin a yakin Uhud ma haka ya faru da mushrikai daidai ne ya faru din in muka fassara cewa a yakin Badar ne ya faru da su daidai ne haka ya faru da su mun gane ko sai dai misliya din sai zanto ba wai daidai wa daidai ake nufi ba sai daidai da wancan ayar da makaranta jiya na suratu al-nisa ko in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun kamance shi ne ba dole ne zanto 100 bisa 100 ba hmm? so a yakin badar abinda ya shafe su din ya fi abinda ku ya shafe ku a yakin uhud saboda su an kashe su bayan an kama su ku ko ba kama kowa ba Hmm, an kashe muku mutane saba'in ba a kama kowa ba to kaga misiliyar anan na yakin badar abinda ya shafe su ya fi abinda ya shafe ku haka nan in mun ce a yakin badar ne a yakin uhud ne to hasarar da aka yi muku ta fi hasarar da aka yi musu mun gane shine in yamsaskum qarhun faƙar massal qauma qarhun mithlu wannan shi ma ta'ziya ne ko kuma rarrashi Allah madaukakin sarki yake yi wa sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya isa falala ko ce kun yi wani abu wanda ba daidai ba Allah madaukakin sarki ya gudanar da sunnarsa akan ku sannan daga baya yazo yana muku bayani a cikin bayanin yana muku rarrashi yana jawo hankalinku ga abin da in kuka yi irin wannan ba zai sake faruwa da ku ba amma shi ma ɗin da ya faru da ku daman Allah ya tsara zai faru sannan ba ku ne faru a ciki ba ya faru da waɗansu ko ina malamai suna cewa innal masa'iba yajma'na al-musabin ko idan har wani abu ya faru da kai mummuna sai ka tuna ai wani ya faru da shi sama da irin naka ko irin naka wannan zai na rage maka a raɗaɗi ko da wannan shine tasliya ɗin, da Allah madaukakin sarki kewa sahabbai Sheikh Ibn Uthaymeen yake cewa Allah anan yana koya mana yadda ya dace a yi wa mutumin da ke cikin musiba jaje shi ne ka tanatar masa cewa wannan abin ba shi ya fara samu ba abu ne da daman yana faruwa in kuma ya irinsa ya taɓa faruwa da shi sai ka tuna masa ai wannan ya faru da kuma ya wuce kamar yadda wancan ya wuce wannan ma zai zo zai wuce hmm? wannan sai sa masa tawakkali ya kuma tarayar masa da bakin ciki da yake ji in yamsaskum qarhun faqad massa alqawma qarhun mithluhu sai Allah ce wa tilka ayyamu haka kun suke waɗannan kuɗin a nan Allah sai ishara zuwa ga alba'i waɗannan kun mai za ka ishara a alba'i marmai suna cewa zamanin yakin ƙor ai bai daɗe ba waɗannan ayoyin suka sauka bayan yakin ƙor ne waɗannan ayoyin suka sauka ko kaga ranar ƙor bai yi nisa ba Hmm? ranan badar kuma shi ma tsakanin shi da wannan ayan shekara ɗaya ne ko an yakin badar a shekara na biyu bayan hijira ko a watan ramadan badar yakin uhud a shekara na uku bayan hijira a shawwal mun gane to kaga badar ne za a iya ce masa tilka ko to da badar da ire-irensa hmm? waɗancan ranar nasarar to ba shi kaɗai ba har ma da wannan kamar cikin dai ana ƙoƙarin wato rarrashinsu ne cewa ai ya riga ya wuce kamar ma ya yi nisa irin wannan ko na wancan nasarar da na wannan rashin nasarar nudawilu ha bainan nas jujjuya su muke tsakanin mutane idan nasara ta zo ma wannan yau gobe za ta je ma wancan idan faduwa ta zo ma wannan yau gobe za ta je ma wancan shine malamai suke cewa dawamul hali minal muhal dawamar yanayi guda ɗaya wato mustahil abu ne wadda ba zai yiwu ba kamar da muka faɗa ɗazu ba zai yiwu a yi rayuwa babu jarabawa ba ko to dole wannan ita ce sunna ta biyu da Allah yake faɗa a nan ita ce annal ayyama duwal hmm, sunnatu at-tadawul bainan nas haka rayuwar take yau ai zafi gobe ai sanyi ko ai rashin lafiya gobe ai mai ai ai lafiya yau ai bakin ciki gobe ai farin ciki yau ai nasara a kanku gobe ku yi nasara wannan sunnar Allah ce cikin zamantakewar ɗan adam so bai wato ainihin canzawa iyakar abinda ake bukata abinda ya shafi ɗaukaka da ƙasƙanci da izza da nasara da abin nan suna da sabubbansu in ku yi riko da sabubban za ku shiga ba da samu in ba ku yi riko da sabubban ba za ku wato ainihin eh, samu ɗaya ɗin shine wa tilkal ayyamu ha baina sai Allah ya ci gaba da bayan ya faɗi wannan sunna ɗin to kuma zai faɗa musu dalilan da ya sa ya ƙaddara a yi galaba a kansu dalilin na farko ibn azami nake cewa shi ma an shafe shi shi ya sa Allah ya yi amfani da lafazin nunul azama ya ce ha? wannan sunnar mu ne Eh, wanda ke nuna isanmu babu mai canza wani shi to nuna isan Allah madaukakin sarki ka ɗauka don kai mumini ne Allah ba zai jarumce ka ba na biyu ɗin shi Allah ya bayyana mummanai na gaskiya da kuma ƴan jebin hmm, mummanai masu ‘yan mana musulmi a baka muna baka kenan ai mun faɗa muku tafsirin da muka yi na yi zahammar ta'ifatan minkum an tafshara kuma kun san labarin yaƙin uhud sai da aka zo filin yaƙin uhud abdullahi bin ubay bin salul ya kaɗa kan mabiyansa munafukai su ɗari uku so ɗaya bisa ukun rundunar kenan fa suka koma ha sosai in an shiga tsarni ake gane mummunin gaske da mummunin ƙarya to Allah ya kaddara wannan abin ya faru da ku domin a bayyana wane ne mutumin mummunin gaske wane ne kuma ɗan jebu na uku ne hmm? muka ce na farko girmansa ko وتلك الأيام alamallahu بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا نوفوا ويتخذ minkum shahada. domin ya ɗaukaka waɗansu daga cikin ya ba su matsayi na shahada matsayi na shahada na hudu وليمحص الله الذين آمنوا Allah ya tace mummanai zana iwa kun yi wani laifi ne sai Allah ya sai kaddara a galaba akan ku don ku dawo ku gyara kuma ya ba ku lada bisa wannan ba mun ce in musiba ta shafi mu ne sai a bashi lada ba to kai wani abu sai Allah ya jarabce ka da musiba dan ya baka lada ya kankare ka kuma ya gyara ka na biyar ya riga ya faɗa mana wannan a baya mun yi tafsirin wannan kafin Ramadan ko shine wa yamhaqal kafirin domin Allah ya wato ainihin karya lagon kafirai hmm? ta yaya waɗannan abubuwan guda biyar ɗin suke tabbata su ne abinda za mu yi bayani a kansu dalla-dalla in Allah ya maɗaukin sarki ya kai mu gobe da rai da lafiya abinda muka faɗa ya zanto daidai falwai sai daga Allah muna roƙon sai daɗa mana wanda muka yi kuskure Allah maɗaukin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh